Shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Sunana Anas Muhammad Bello wanda aka fi sani da Alububu, Mr. Normal. Mr. Mm. Normal. Yeah. A fage na nishadi. Mm. Um, kai mawaƙi mene ne? Ni mawaƙin hip hop ne, Hausa hip hop. Hausa hip hop. Mm. Bisa ka zaɓi hip hop za ka matashi? Eh abin da yasa na zaɓi hip hop saboda duk yawanci zaki ga irin kakanninmu tsofaffi da dai wanda dai ba sa jin turanci suna cewa kuna jin wayancan waƙoƙin ana zagin ku kaza kaza to sai ni kuma sai na dawo da shi in form of Hausa sai su dinga jin kiɗan da ya ringa tafiya saboda zamani. yanayin yadda zamani yake tafiya su mutanen mu sun fi son hip hop din sun fi son su dinga jin na tura to mu idan muka zo da wannan mu ma mukan zo da shi irin muna kiran shi globalization globalization ya global da local sai eh. muka haɗa shi sai ya tafi a daidai eh, da iya inda muke ciki da eh. kuma duniya wanda zai shiga duniya zai iya zuwa ko ina kuma akan isar da saƙonni eh muna isar da saƙo sosai kuma sakon yana zuwa wani irin saƙonni ake isarwa eh saƙo dama shi ta waka danganta da abin da kake so ka yi abin da kake gani saboda maybe abin da wani yake gani ba shi kake gani ba hmm. wanda wani yake ji ba shi kake ji ba to ni dai saƙonni da yawa wanda akwai abubuwa wanda nake sawa a waka wasu karin magana da hausawa suke zuwa da shi wanda zai bar addini da kawo kafin zuwan addini da wasu kuma wasu sun zo bayan zuwan addini to ina gyaggyara wasu abubuwa a ciki da kuma wasu sako da dai nake kokarin fasin a cikin al'umma misali misali kamar akwai wani karin magana da ake cewa za ji kamar waka ne ta da ana cewa gyaɗar birni gyaɗa ƙauye to ni kuma sai na ce duka 'yan birni duka 'yan ƙauye na haɗa na gaishe ku barin wasu ne ya ji labari barin wasu ba su san nayo ba yauwa sannan akwai wata kuma da ake cewa wai wani abu sabo da ake zaki an ce wai sabon salo wai kiran sallah ko da wusir to mu ko muna so mu goge wannan saboda bai dace da addini ba to akwai wanda na kawo kuma sabon salo hamata adiraya Eh, yauwa eh to shi ne abin da da wato kai kana amfani da karin magana wajen waƙoƙinka na eh gaskiya ina ƙoƙari ina sa ina abubuwan saboda na ɗan yi karatu a bangaren wannan Hausa eh a ɗan rera mana daga ciki Mr. Normal ko? Eh Mr. Normal. Idan aka ce Mr. Normal da wace waka aka san ka? Eh an san ni da rabo. Mm. Wata waka rabo. A rera mana rabo. Eh kadda ka na rabo kadda ka na rabo ba na raina rabo na ce da kafin na fara wakarwa ya bani jari mutane da yawa tari sun fi so su ganka kullum kana cikin wani ƙari motar ka babu mai sun fi so su ganka kana turi kana wari in ka zo cikin su su ce kauce can kai kana kauri ba mai taimaka ma ballantana ya zo ya ma gori ba na son rena rabu <laughs> gaskiya ne bani wannan wakar wannan wakar ina nuna cewa rabo ne idan duk abin da yake rabanka ko a eh, lantsan dan kake mutuga da lahira zaka ka haɗu da shi lantsan dan mutuga da <laughs> lahira kawai ne a ƙarshe ko a ina kake yau wato ko a ina kake to akwai na wuce eh, suna so su ganna amma yanzu na wuce ba hayaniya ha lyrically na zama guru ba laya ba zancen guru saurari flos ina ka karu in zan rafin sai an taru in hauka ne ni ne turu tun da na danno sai na ga garu kun kunne dole ta faru wato wannan waka da kake kunfaye kunne dole ka yi ta eh dole ai ya ta riga an tsara a haka ne eh. tun da an riga an tsara ni waka zan to shine to kun fahimci da ka taso daman wakar ka so kai koko daga baya ne ka samu sha'awa eh to lokacin muna da tun muna yara hmm. ni na ga mu mun taso a cikin yan da yake geto haka sai na ga muna koro su hmm. da galan da wayi hmm. to kuma mun taso mun zo mun yi secondary school to a daidai za mu gama secondary school sai muka shirya mu yi wakar fita daga makaranta to da muka yi wannan daga nan kuma kawai ni sai nazarci sai nazarci da waka to aka yan taɓa matasa eh ina yin kokarin yin haka an yi an taba waka nasu eh to a rera mana akwai wata waka da na ta yan makaranta mm. shine nake cewa um uh, uh, congratulation is a celebration of graduation yan makarantar bokoko in za ku yi karatu ku yi sallah ka ku je ku wa wani soko duka yan birni duka yan ƙauye na haɗa na gaishe ku mm. ɓarin wasu ne ya ji labari barin wasu ba su san nayo ba ka san kowa da rabansa wani zai so madar ko wani basa wani zai eh, wani zai ci gurasa wani masa ni ne dai yaron nan alobobo na zo da waka ta sa alobobo <laughs> ya wannan da kafiya kai amfani ne eh alobobo din wai ko a ita wannan waka eh duk da kafiya nake using ai komai na wasi na using kafiya wato sai ka ba da salo a ah, dole ai saboda ai ba abin da yake yin kyau a cikin mm. waka ya zama ado mm. ya kwalliya irin kafiya ko mm. idan kana ji ko da waka baka jin me ake cewa amma kana jin ana sauka da abu iri daya eh, to sai birge ka ko da ba yaran ka bane sai ka so ce bakandaniyar ka a lokacin eh gaskiya ta ita ce rabo amma a yanzu mm. wadda nake ji da ita a yanzu mm. ita ce kan mai uwa da wabi kan mai uwa da wabi ita kuma aka mai aka yi ta eh kan mai uwa da wabi irin zamantakewa ne mu'amalar mu da mutane wasu da mm. dama za su so abin da kake wasu kuma duk komin gaskiyar da zaka nuna su kuma sai sun kika a mana ce kan mai uwa da wabi kan mai kan mai uwa da wabi baki na da jawabi malam baki na da jawabi in ka zalunce ni na bar wa Allah ya mana hisabi yuwan kilmi ko you say yuwan kilmi ko this is kyarto and time din dukan kato who say alnuhu no biril acto nasbi is my mentor Nazbi ne mentor din? Eh, shine ne mentor dina. Shi waye Nazbi din? Naziru sarkin waka. Ah, to tun da shine mentor din ka taɓa yin wata waka da ta yi kusan shigan irin tasa? eh wace mun yi waƙoƙi da yawa da shi ne hip hop eh to wace kuka yi akwai wata waka da muka yi ah, sai haƙuri ya take ah, muna muna ba da haƙuri ne akan yanayin da ake ciki a yanzu so na irin yanayi dai ai kowane yanayi dai ubangiji ne kowane yanayi ka ganka a ciki na ubangiji ne so in gwamnatin in wannan gwamnatin ce in wacce ce dai kowane hali dai zaka shiga zaka shige shi to mun yi wannan sai haƙuri ya sai haƙurin take ina cewa ah, ana ta baku haƙuri abin ne sai da haƙuri kafin ka je kai haƙuri in ka je gun da haƙuri ba ka baro gun da wuri naka sai naka daɗin zama kuwa sai dabari ina so ne mu gudu tare don mu tsira tare addu'a za mu ta yi kawai don mu zuge tsire domin na duba kaf arewa babu wani bare maƙiyanmu ne suke so su gan mu duk a watsi wanda ya haƙuri da babu Allah zai kawo masa wanda ya haƙuri da kunci Allah zai buɗa masa wanda ya taimaki wani Allah zai taimaka masa Allah zai tallafa masa. ita kuma wannan mm. an dan taɓa 'yan siyasa ne a ciki ne eh ban taɓa 'yan siyasa ba amma dai kamar an taɓa din. tunda wasu wanda suke so su raba kayuwan mu 'yan arewa to muna nuna 'yan arewa naka naka ne kawai dai wani lokacin za ka ɗan ji daɗin zama da bari amma fa naka naka ne duk yadda naka yake naka ne kenan kana a wannan waka tana nema ta haɗa kan 'yan arewa ne? eh shi muke nema mu haɗa kan 'yan arewa ya zamto cewa mun haɗu ɗaya mun san mutuncin kanmu ne e, abin da ya fi ci maka tuwa kwarya a wannan harkar haka tawaka abin da ya fi ci min tuwa kwarya ne yawanci abubuwan da ya kamata ya zamto cewa 'yan arewa suna ba mu dama muna yi to ba sa ba mu dama kamar misali a yanzu za ki ga ko irin a communication company haka za ki ga abin da ya kamata a ce bahaushe ne sai a nemo wai wani mai dan jin hausa kamar tallaka talla eh. sai a nemo wani mai dan jin hausa sai sannan kuma irin abubuwan da za mu dinga yi muna nuna wa waɗanda ya kamata su san mahimmancin mu su daga su nuna cewa eh mu ma nasu nasu ne so ba sa yi mana za mu iya kokarin mu muna ta kokari mu nuna mu fito da al'adar mu da abin da kake yi na kwarai to yanzu ba shi ake dubawa ba amma an ce abin gaskiya ko mun dadewa yana yin karko to kun taba korafi eh ga wannan matsala ta ku eh ai mun korafi ai mun korafi ma waƙoƙin mu korafi ne mm. saboda tun ni fa waka ta farko ma sunanta corruption corruption ya take ita corruption din ai take ka eh, fara rera to tintini ni na zaga nation na shiga dukan section section har na leka police station sun aji yan sanda a jaction wasu su sai karɓar corruption ba su bin tsarin constitution sannan kuma politicians in an zo gun yin election ba a yi sai dai a yi selection sannan ku duba education yanzu ko sai inda connection wannan shi ya bani tension yanzu ina yin calculation me zai zamto min solution gwamnati sai kin dauki action wannan shi ke bata ne wannan duk da shan shan shan ya kare eh, ita kuma wannan da ka yi ta eh. um, ka sami um, outcome ya mutane suka karbi ta wannan ta corruption ita an karbe don ni ranar da na yi ta mm. to ni sai ne lokacin sai muke filin ah har mun zama mawaka daga yin waka an sa a rediyo kin gane mm. to irin wannan na samu hop sosai sannan kuma daga baya suka suna program da ita every week mm. to abin nufi mutanen gari ya mutanen gari sun ji sun ji daɗin ta to amma babu wani abu da wai zai zo ma income kawai sai dai a kalle ka eh shi yayi yadda kake waƙoƙinka an taɓa eh. samun akasi a ce an biyo ku ko an tsoratar da kai ko makamancin haka gaskiya ban taɓa samun wannan yanayin ba eh. saboda ni dai na ga soyayya kuma na ga ƙiyayya dalili saboda lokacin da na taso a area mu sai da na dawo na ga kamar kowa ma baya suna lokacin da na dan fara yin bidiyo na fara suna mm. sosai kowa ya daina irin na ga kowa baya kaunata mm. to irin wannan challenges din sai kuma abokan zama wanda za ga su ba sa son ka ci gaba shi kuma Allah yana ta fito ma da hanyoyin da za ka ci gaba to a takaice me babban burinka eh babban buri na shine mu ga cewa ni dai dama ita waka irin rich and famous ake cewa ko mm. to ni ko ban zama rich ba in zama fame legend ya zamto cewa na zama legend a ƙasa hausa na kafa wani abu wanda tunda in kai abu mai kyau zai bi ka ne har gadon baccinka to mu dai zamto mun kafa abu mai kyau al'adar wannan shiri na mukan mm. yi wa mawaƙi ta tsiye eh. mu ce raira wa dandalin voa mm. radio ce ta matasa da ake kamata kan wayar salula ko ipad ko laptop idan muka ta tsiye ka eh. za ka iya yi mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi eh to eh, tsiye wani lokacin yana da amfani a gurin da yake amma ni ba zai tsayar da ni ba zai ka da ni so da oh, aiki na ne waka duk dabara ne kana jan zance kana tunani a kwakwalwa <laughs> to ai hakan ma wani abu ne to gani tare da dandalin BOA idan kana son ka ji su VOA Voice of America in ka gane ni ne Alo Bobo in sun ja normal <laughs> an kai da kyar Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya